wani ɗakin za ka shiga ba za ka shiga ba ɗan rutsa ne a ɗaka wani ɗakin ba za ka shiga ba ban gane kin zo ko ba ɗaki kin mutun ga ba idan guri nake za ni ɗaka wannan wace irin rayuwa ce mutum ba sana'a sannan kuma ba za ka yi noma ba wanda fa cewar fa karfa na zo fa ne tashin farko da tashin farko wallahi tashin farkon karya miki hannu hmm. ce na karya miki hannu da sai na gwada miki cewar kashi ɗaya nake da shi dan na gane cewa kai biki gane sadauki ne to bismillah in ka gana ba kofar ɗakin nan ka shiga to sai ka bani abin da zan ci yau ai biki gane kina so ki kururuwa ki gaya wa duniya cewar mijinki ni dan zaman banza ne ai so kike ki nuna duniya cewar mijinki mai zaman banza ne ko ku da abin da zaki ki mana cewar fa zuciya ta fa ta na sako wallahi da ɗaki zan koma sai na ɗora mafarkin nan tun daga farko sai na je tsakiya sai na kai ƙarshe. Dan na san a ƙarshen mafarkin a nan zan yi kuɗi wallahi. Ba abin da ya cuce ne mun tsaya irin fitsari. Na ɗauko mafarki na tirin tirin na yi tafiya ta tuwa a tsakiya to. Kawai sai ka fitsari ta kama mara. Dole na hankula ban ɗaki. Ya gara da ya cuce ka. Ki ban guri zan huce na gaya miki. Ba inda za ka shiga. Kar Allah ya sa ki bani. Ba zan ba da hanya ba. Allah ya kyauta Allah ya kyauta ƙarshen mu salamu alaikum uwar gida menene kika haɗa hannu da gwiwa kika haɗa kai irin wannan a rayuwa haba uwar gida ba fa na ƙaunar irin wannan a ce a rayuwa kulliyomu in ka zo gida ka zo ka tarar da iyalinka a cikin damuwa hankali na ba zai kwanta ba a radu Aya ya zama dole na ɗaura hannu a kai kai da kake da ikon ka riƙe ne amma abu ya gagara uwar gida iya kokari na fa babu abin da bana yi akan in ga na rufa kaina asiri a duniyan nan domin me in samu Allah salin alin shine tunani na amma in dan kai kuɗi ne ni in sai na yi kawalci zan yi kuɗi wallahi gara in mutu da talauci ko in tafi karkashin wani haka kawai gumaka mu je mu rika zuga shi dan tsiya to shi yasa ni bari in gaya miki ki kwantar da hankalinki insha Allah duk yadda za a yi mu rufa kan mu asiri zami mu dai a nema mana halak ba zan so ka shiga wancan layin ba ka je dai ka nema mana sana'an da ya kamata wanda ya dace yanzu kina kallo wannan ciyawan na je na yau na je na masa'uda alfanda ma na samu isa yace yace in zo zai zo ya kawo karba kowa ya san irin wannan yanayin da muke ciki amma duk abin da i tsanani maganin sa Allah ni dai ba zan yi kawalci ba wallahi dan in je in kai wa iyali na kuɗi su zo su ci kuɗin haram saboda wa innal halala bayyinan wa innal harama bayyinan